Bismillahir Rahmanir Rahim. Likitar ta sake dagowa tana mata kallon taɓaɓɓiya, sannan ta ce, Kina da hankali kuwa? Ce miki aka yi muna zubar da ciki a wannan asibitin da zaki ce a zubar miki da ciki? Zinat ta sake mai cewa da murya, Don Allah doctor ki yi haƙuri ki taimaka min. Ko nawa kike so zan biya ki, ko 200,000 ne. Zan iya baki muddin kika taimaka min. Likitan ta yi shiru kawai, tana kallon Zinat ga ƙoshi ga kwanan yunwa, amma aikin ne akwai risk a cikinsa. A hankali Doctor ta ce, Gaskiya ni ba na irin wannan aikin. Zinat ta ce, Na san kin iya, ni dai taimako kawai nake nema a gurinki. Doctor ta girgiza kai, Me yasa kika zaɓi ki zubar da cikin bayan daga kallo za a san iyayenki masu kuɗi ne, kuma ga shi ma Zinat ta ce duk ba wannan ba, please help me doctor. Ina mijinki, in ji cewar likitan. Da sauri Zinat ta ce ba ni da miji, shi yasa ma nake son zubar da cikin saboda parent ɗina za su yi fushi da ni. Likita ta ce, "Ok, zan taimaka miki, amma sai na ji alat tukunna, don da yawan ku ba ku zuwa da kuɗi sai an gama aiki ku ce za ku kawo, daga baya kuma shi kenan." Da sauri Zina ta ciro wayarta da ke cikin post ɗinta ta ce, "Yo, account number please." Doctor ta karanto mata account ɗinta. Take ta tura mata 200k likita kuma na ganin Alad ta sauke ajiyar zuciya tare da miƙewa jikinta a sanyaye don tsoron aikin Ta je ta buɗe show glass ɗin magunguna ta shiga haɗa wasu magunguna har kala uku sannan ta dawo tana kallon ta hannun ta riƙe da maganin ta ce ta juya ta mata allura. Ta ce oke ta miƙe ta juyo mata bayan ta yi mata sannan ta ɗauko magunguna ta bata tare da faɗa mata yadda za ta sha. Ta ji daɗi da bata bata na turawa irin na nostiti ba. Ta yi wa dokto godiya sosai za ta wuce dokto ta dakatar da ita sannan ta raka ta har bakin gate Zinat na murna yau ko gobe za ta rabu da jarababban cikinta. Ta ɗauki drop ɗin taxi zuciyar ta fari tas tamkar an mata albashir da gidan aljanna har ta zo gida murna take da farin ciki. A gajiye ta shiga fat ɗinta tana shiga ta iske Rahama a falo ta wuce ba tare da ta ce mata komai ba don yanzu ta lafiyarta take sai dai Morris da ta ce ta kawo mata abinci. Tana shiga ɗakinta ta zube a kan bed tana shafa cikinta don yunwan da take ji. Morris ta hawo saman zinar ɗin da kanta ta kawo wa madam ɗin abinci. Ta yi kallon sama ashe dai duk kyawun duk kyawun ƙasa da take gani a bayan na sama yake. zinar ta ci abinci sosai tana gama ci ta yi hanyar bayi ta shiga aikinta na kwara amai. har sai da ta ga ta amayar da abincin da ta ci kaf sannan hankalinta ya kwanta da ƙyar ta samu ta fito daga bayin ta zube a kan bed tana rintsa idanunta Da daddare a hankali take bude idanunta, jin murɗawan da cikinta ya soma mata, ido hudu suka yi da dini zaune yana kallonta. Ta shiga kokarin tashi ya taimaka mata yana ci gaba da kallonta, ya ce kin ci abinci ma kuwa? Ta girgiza masa kai don yau na zo duba bebi na ne da wuri da fatan a shirye yake. Ta juyo tana kallon agogon da ke manne a ɗakin ta ga karfe goma ta zabura ta miƙe ta yi hanyoyi don zubar da miyau tana fitowa ta hango magungunanta a zube a kan gado. da ganinta kasan ba ta da gaskiya ya tsaya yana kallonta ya ce me ya faru sanin cewa da zarar ya juya zai iya ganin magungunan nata ya sa ta juya ta yi cikin bayin da sauri ta tsugunna sanin da ta yi tabbas zai biyo ta ya sa a hankali ta soma kakarin amai har ya juya ya kalli ledar maganin sai kuma ya miƙe da sauri ya gurinta a ruɗe yana mata sannu jikinta har rawa yake Babu wani amai da ta yi, babu wani amai da ta yi, ta jingina bayanta tana mai da numfashi tare da toshe hancinta. Wayyo, juwa nake ji, juwa nake gani, a ruɗe ya ce juwa kuma? Zina ta girgiza masa kai ta ce har da kaina. Ya ɗauko ta zai kwantar da ita akan gadonta ta yi saurin sake toshe bakinta da hancinta da hannunta duka. Uhm, kar ka kwantar da ni kai na ɗakin kawari ɗakin nan yake mu. Shi yasa nake ganin juwa jikinta na rawa Allah Allah take su bar ɗakin. kai tsaye ɗakin sa yayi da ita, ya kwantar da ita kan gadon shi tare da kunna mata AC da fan, jin ta ce juwa take gani. Ba iya jikinta kadai ke rawa ba har zuciyarta bugawa take da sauri, ya ce ya kike jin jikin naki yanzu? Ta ce daidai yunwa kawai nake ji yanzu kuma abincin ummi nake son ci, ya ce oke bari na je yanzu na karɓo miki. Ya tashi da sauri ya fita daga ɗakin. Tana ganin fitarsa ta miƙe da gudun bala'i ta nufi ɗakinta ta yi sauri ta ɗauko ledar maganin ta buɗe ta ɓalli uku ta sha ta ɓoye sauran cikin wardrobe ɗinta. Yana dawowa daga gidan ummi ya neme ta ya rasa ɗakinta ya nufa ya iske ta kwance a kan gadonta. Da mamaki yake kallonta zai yi magana ta miƙe zaune za ta masa iya yi da yauƙi ya daka mata tsawa tare da ce mata munafuka mai fuska biyu. Ya ja tsaki ya dire mata kulan abinci ya juya ya barta. A hankali ta sauke ajiyar zuciya tare da cewa masifaffen banza kawai. Ta yi shiru har sha biyun dare tana jiran ko za ta ji wani abu, amma shiru babu labari. Washe gari ta kasance wikend dini na gida don haka ba ta samu wani sakewar shan maganin ba. Don sosai ya sanya mata ido. Har wata washe garin Sunday ya kasa ya tsare ya ki fita ko ina. Don haka ita ma ta yi kwanciyarta a ɗakinta. Tana kwance a ɗaki abin duniya ya soma isarta ta don har yanzu ba ta ga komai ba, a hankali ta miƙe ta sa wa ta ki, ta ɗauko sauran maganin da Dokto ta bata ta, zauna ta fito da magungunan daga cikin kwalinsu ta sha. Ya saura na gobe kaɗai, kusan awa hudu da shan maganin na yau wanda shine ne second to the last amma ba ta ji komai ba. Jin ba ta ji komai ba ya sa ta ɗauko wayarta ta hau WhatsApp don rage wa kanta damuwa. sai ji ta soma jin bacci kuma har lokacin bata ji komai ba don haka ta duro daga kan gado wayyo na shiga uku kadda cikin nan ba zai zube ba da sauri ta shiga ɓaɓɓalla maganin kenan tana kokarin janyo ruwa daga kan miro dinta ta sake kara kora wani ta ji wani irin matsanacin ciwon mara da bata taba jin irinsa ba ta yo waje da idanunta a tsorace gabanta na faduwa. a hankali cikin ma ya ɗauki zafin ciwo ta dinga nurkususu tana daurewa tunda ta san hakan za ta kasance da ita Jin irin wannan azabar ciwon ya fita daban da wancan ya sa ta cikin cikinta waje guda ta shiga mutsu-mutsu daga zaune tana buga tiles da hannunta. Ta ga zama ya gagare ta ta kwanta ƙasa tana juye-juye ita kam ta yi alkawarin za ta riƙe ciwon har ya gama cin ta babu mai ji. Ai da marar ta yi wani irin murdawa ta ɗaura hannunta a kai ta ji tamkar mutuwarta ce ta zo bata san lokacin da ta fasa wata irin razananniyar ƙara ba rike da cikinta wanda Ƙaran ta sa gidan gaba ɗaya ya ɗauki sautin muryarta. Lokaci guda ta haɗa zufa ta shiga ƙwalla ihun wahala. A gigice Dini ya nufo ɗakinta sai dai yana murɗa ƙofar ya ji ta a rufe gam. Da ƙarfi ya shiga bubbuga ƙofar yana kiran sunanta da ƙarfi. Ta sake kwara wani uban ihu. Wayyo mutuwa zanyi, Dini ya ƙaraso ɗakinsa a rikice ya shiga neman estraki ɗin ɗakinta. Da ƙyar Allah ya taimaka ya gani, A firgice ya dawo jikin kofar jikinsa na rawa, Allah-Allah yake ya buɗe ɗakin, yana buɗewa ya afka. Can karshen gado ya ganta kwance shame-shame tana juyi da kirawa kanta mutuwa. Da sauri ya tsugunna ya ɗago ta a ruɗe yana tambayar ta, kasa cewa komai ta yi sai juya juye take yi tana zan mutu, yaya mutuwa zan yi. A rikice ya ce don Allah ki min magana mana, me ke damun ki? ina yake miki ciwo? Ga maganin a zube a ƙasa, hannunta na rawa ta shiga tura maganin ƙarƙashin gado tana numfashi sama-sama. Duk yana lura da abin da take, ya riƙe hannunta da sauri yana kallon maganin ya ce, Me wannan? Me kike ƙoƙarin ɓoyewa? Girgiza masa kai ta shiga yi don zuwa lokacin babu bakin magana. A zabure ya zame ta daga jikinsa tare da ɗago maganin yana kallo yana karanta instruction ɗin maganin. Zuciyarsa ke bugawa. A lokaci guda wani gumi ya rufe shi don ya tabbatar da abin da ya karanta, ya sa ya yi sauri ya zaro wayarsa daga aljihun wandonsa ya kira Dr. Saira yana tambayar ta me amfanin maganin mistrogen a jiki. A hankali ta ce masa tablet ne na zub da ciki, a ruɗe ya jifa da kwalin maganin ya shiga furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da hannun shi ya dinga nuna ta tsabar ya kasa magana wani ihun ta kuma fasawa. Da kyar ya iya furta sunanta, Zinat, Zinat me yasa kika min haka? Na ce me yasa kika min haka? Ka take sosai tana juye-juye hannunta dukka akan cikinta, tana nuna kusa sun ciwo kamar ranta zai fita, jini kuwa sai malala yake a ƙasanta. Ya sake daka mata tsawa yana sake furta kalmar me na miki Zinat. Tamkar zaki ya ƙaraso gare ta ya ɗaga ta tsaye ya kai mata wani gigitaccen mari wanda ya sa Zinat ta saki kara. har su Morris da ke downstairs suka yo hanyar step ɗin suka yi cirko-cirko. Jikinsu na rawa, ya sa hannun shi ɗaya ya shaƙe mata wuya tare da matse ta da bangon ɗakin. Kika zubar min da ciki Zinat, me yasa kika zubar min da cikin? Ta ƙanƙame jikinta ta ce wayyo ciki na mutuwa zan yi ka taimaka min. Wasu maruka ya yarfa mata tare da buga kanta da da bangon ɗakin sannan ya saki wuyanta. Ta yi ƙasa lu ta zube warwas a filin ɗakin. Tana sakin numfashi sama-sama ga azabar ciwon da ke kususinta ga azabar da jini ke gana mata tunda take bata taɓa sa cikin yanayin makamancin na yau ba. Idanun shi sun kaɗa sun yi jajir gaba ɗaya jikin inda baya kyarma tsabar tashin hankali da yake ciki. Muryarsa na rawa ya ce, sai kin gaya min uban waye baki maganin zubar da ciki ɗaya da yin kwallo da ita sai da kanta ya bugi bangon ɗakin ta dawo ta sake zubewa a ƙasa ta ƙwalla wata irin gigitacciyar ƙara wayo na shiga uku ka yi haƙuri don Allah ka bar ni mutuwa zan kafin ki mutu yau sai kin gaya min wani asibiti kika je ya sake ɗaukar ta da hannayen shi duka ya sake buga ta da bango take ta ya ɓalle da jini kankace me jini ya rufe rufe mata fuska ta ko ina jini ke tsiyaya ganin yana kokarin kwance bel din jikinta ta soma kokarin fita daga ɗakin ya fusgo ta ya shake mata wuya yana huci ina zaki gudu kije me ciki na miki kika zubar min da abina yau sai kin faɗa min tsinan nan da ya kai ki asibitin da kika zubar min da ciki na wallahi ko na auna ki lahira da ƙyar ta samu ta riko hannunsa duka biyu cikin kuka da tashin hankali ta ce don Allah ya kai haƙuri ciki na mutuwa zan yi ke buga kanta da bango gara ma ki mutu kowa ya huta munafukar banza mai kashe 'ya'yan da basu ji ba basu gani ba no please yaya ka min rai don Allah cikin zai kashe ni da ƙarfi ya kuma buga kanta da bango ya fice daga ɗakin ta san kuma bai gama cin ƙaniyarta ba ga azabar ciwon da ke nulkususun mararta ta yi karfin hali ta rarrafa ta fito daga ɗakin da ƙyar tana neman inda za ta ɓuya tun bai zo ya ƙarasa kashe ta ba da bin bango ta dinga jan jiki ga jini na tsiyaya a jikinta hannunta da fe da mararta da ke mata wani irin azababban ciwo da ƙyar ta samu ta sauko falon ƙasa ya fito daga ɗakinsa ya shiga nata ɗakin ya ga bai ganta ba ya fito da sauri yana kallon ƙasa ya ga yadda jinin ɗanshi ko ‘yar shi ke malala a ƙasa. Ƙwaƙwalwarsa ta tarwatse tsabar tashin hankali cikin zafin nama ya soma taka step ɗin bibbiyu idanunsa sun sake kaɗawa ga wani irin zafi da ƙirjinsa ke masa tamkar zuciyarsa za ta buga. a haukace ya ƙarasa saukowa daga step ɗin daidai za ta buɗe ƙofar fita daga gidan ya daka mata wata razananniyar tsawa wanda ya sa zinar ta gigice ta afka ɗakin su morris ba tare da ta sani ba ta saka wa ƙofar ki tare da barin ki ɗin a jikin kofar A tsaye ta iske su sun yi cirko-cirko da alamun sun ji duk abin da ke faruwa a cikin gidan. Zinat zubewa ta yi a ƙasan ɗakin tana sakin numfashin wahala. Har lokacin jini take zubarwa a jikinta bai tsaya ba, can wani tunani ya zo ta miƙe a zabure tana kuka ta kamo hannun Morris cikin nata. Muryarta da gangar jikinta duk rawa suke. Morris Morris, please, ki rufa min asiri, ko da oga ya tambaye ki wani abu, ki ce mishi baki san komai ba, kin ji? Ita dai Morris sai girgiza mata kai kawai take, saboda kwata-kwata bata fahimci abin da madam ɗinta ke nufi ba. Gaba ɗayansu a firgice suke har rahama jikinsa sai rawa yake yana kakkarwa. Ga jini na bin kafafun Zinat, Dini ya ƙaraso kofar kamar wani zautaccen mahaukaci shiga buga kofar da iya karfin shi cikin tsawa ya ce zinat ki buɗe kofar nan ban ballata da kaina ba Aiko na Rahama da Morris suka ruɗe kowacce na neman gurin ɓuya. Ye, I don't bring myself inside double wahala o, in ji cewar Rahama. Morris ko sai kiran Jesus Christ take tana ƙarawa. Oh Jesus, have mercy on me. Hawaye suke sharɓe-sharɓe gaba ɗayansu sun ruɗe. Gaba ɗaya Zinat hankalinta ya soma barin jikinta. Nishi take sama-sama muryar na rawa. Ta ce don Allah yaya yi kamar rai, ka yi haƙuri wallahi ba zan sake ba. Ki ma sake, wallahi yau sai na ga bayanki da duk wanda ya tsaya miki. Ba za ki buɗe min ƙofar ba, ya ƙarasa maganar yana huci tamkar kumurcin zaki. Rahama ta kusan tafi Morris ruɗewa, ta ce, Madam, please help, help us to open door for him. This thing is becoming big. I want to go home. I don't, I don't want to die now, please. Jikin Rahama na rawa, ƙarasawa ta yi za ta buɗe ƙofar Morris ta yi sauri ta fisga ki ɗin. ta yi jifa da shi ta jingina bayanta da kofar tana kiran sunan Jesus. Dini bai sake cewa komai ba ya koma ɗakinsa yana huci Zinat ko na durƙushe a ɗakin sai kuka take tana juye-juye don ta san yau ta ya zo. Mutuwa za ta yi gashi har lokacin jini bai tsaya ba sai bulbulowa yake duk kayan jikinta ya ɓaci da jinin haka ɗakin duk jinin ta ko'ina. Ta ko'ina ka kalla gaba ɗaya ta gama sadaukarwa mutuwa za ta yi yau. shi ya sa ta soma addu'ar neman ɗauki da tuba a gurin Allah. Kuka take tana dafe da cikinta, wayyo ummina, wayyo babana, wayyo kuna ina, yau ga zinar ɗinku za ta mutu ba tare da sanin ku ba. Soma narai narai da idanuwa, wayyo na shiga uku mutuwa zan yi, sai kuka take tana mutuwa za ta yi. Aiko su suka sake tsoracewa da ruɗewa su ma har da kukansu, shaɓe-shaɓe suna kiran sunan Jesus Christ, ban san haka za ta iya faruwa da ni ba Allah na tuba, astagfirullah wa atubu ilaika, Allah na tuba, ka sa zuciyar mijina ta yi sanyi ya haƙura da laifin da na aikata a gare shi. cikinta ya sake wani irin murɗawa ta saka ƙara wanda ya sa jini ya sake ɓallewa ta soma ganin Dobin. Wayyo ummi na kina ina ummi mutuwa zan yi, Morris ta ƙaraso don Allah mu dan karki mutu, zaki ki samu cikin wahala. Suka ji dini na ƙoƙarin zira ki cikin ƙofar zinat ta fasa ihu, lura da tayi yi babu ki ɗin a jikin ƙofar jikinta na rawa ta ji kamar ta suma gurin ta samu sauki da sassaucin abubuwan da ke shirin faruwa da ita. Wayyo Allah na, wayyo ummi na don Allah yaya ka yi haƙuri kamar rai. Ka ji tausayi na yau mutuwa zan yi, kar ka kashe ni da hannunka don Allah mutuwa zan yi. ya afko ɗakin hannun shi rike da kwalin tablet ɗin da ta sha yau da wanda ya gani kwanaki a ɗakinta yana kallonta da idanun shi da suka gama rikidewa tamkar jini aka zuba a cikinsu kanta ya binciko ta su morris na ganin haka suka soma ƙoƙarin arcewa daga ɗakin sakin zinar ya yi tare da juyowa ya damƙo wuyansu da hannuwansa ya gara kansu waje ɗaya tare da buga kowacce da bangon ɗakin sannan ya yi flingin da su suka koma can ƙarshen ɗakin suka durƙusa suna huci don kuka makin fitowa ya yi. Ya sake yin kan zinat ya caku mota muryarsa na rawa wallahi wallahi in baki gaya min wanda ya baki magungunan zubar da ciki ba zan kashe ki in ga uban da ya tsaya miki kuma na ga ɗan iskan da zai yi shari'a da ni ya sake maimaitawa jikinta na rawa ta shiga girgiza masa kai hawaye na bin kuncinta gaba ɗaya ta gama fita hayyacinta ta dawo wata kala daban fuskar nan tata ta canja kamanni da ƙyar take matso hawaye daga kumburarrun idanunta yayin da morris ta fi shiga tsaka mai wuya don babu abin da jikinta yake yi sai kirma ya shaƙe ta da ƙarfi idanunta suka yi waje cike da tsawa ya ce ba za ki faɗa min ba kai ni gurin ummi zan gaya maka a gabanta yana shaƙe da ita ya zuba mata Barin makauniya take hancinta da bakinta suka balle da jini. A tsorace muryarta a shaƙe ta ce zan faɗa, zan faɗa wallahi zan faɗa maka. Ya sake zuba mata wani mari uban me kike jira? ta fashe da wani gigitaccen kuka jini ya sake ballewa ta baki ta hanci wallahi zan faɗa maka gaskiya don allah ka yi haƙuri kar ka kashe ni jin ta magana sai zan faɗa take maimaitawa ya sa ya damƙi maƙogwaranta idanunta suka kakkafe tana shirin sumewa ya ce ba za ki faɗan uban waye kai ki aka baki maganin zubar da ciki ba a hankali ta dinga ɗaga masa kanta alamun za ta faɗa sannan ya sassauta riƙon da ya yi mata amma sai da ya sake zuba mata wasu lafiyayyun maruka hawaye masu ɗumi da zafi gauraye da jini suka shiga ambaliya a kuncinta dinga jan zaninta tana fisgar gashin kanta tana kuka ta dubi saitin da morris take tsugunne tana risgar kuka don sai lokacin ta san akan mai ogan nasu ke dukan matarsa ya ce oke ita ce ta baki maganin ta shiga girgiza masa kai mm ba ita ba ce su ce ta kai ni ita kuma ita nake aike ta siyo min maganin a tsoracen morris ta yi waje da idanunta tare da dafa kirjinta yayin da jikinta ya ci gaba da kyarma Dini ya saki Zinat ta sulale a ƙasa ya juyo yana kallon Morris da ta zama kalan mara gaskiya duk ta ruɗe sai rawa bakin ta yake. Ta kasa magana ganin yadda oga ke kallon ta yasa ta fashe da kuka ta ce wallahi ƙarya madan take min ni dai tana aika na siyo mata tablet amma kwatkwata ban san ko na menene ba ban san amfanin tablet ɗin ba. Hawaye cike da idanun shi ya ce da ke aka tare aka zubar min da ciki na kenan. Wani ƙara ya yi ya ƙarasa kusa da Morris. kamar zaki ya damƙo wuyanta ita da Rahama da bata san hawa ba ballantana sauka bata san asalin wainar da ake tonawa ba sai yanzu. Hawaye cike da idanun shi ya ce da ku aka samu damar zubar min da ciki na ko? Mai ciki na ya muku bai jira me za su ce ba ya yi wani irin juyi tare da buga kansu da bango ya shaƙe su yana huci sai ga jini iya ƙarfinsa yake jibgarsa yana ƙwallo da su jikin bangon ɗakin sai da ya musu dukan mutuwa ya tabbatar da ya sumar da su sannan ya bar su kwance a gurin. Juyawa ya yi bai ga kyallin Zinat ba, ita kuwa Zinat tana fitowa daga ɗakin su Morris hanyar waje ta yi da ɗan sauran ƙarfin da ya saura a jikinta. Gaba ɗaya jikinta ya yi wik da ƙyar take iya jan ƙafarta tana isa gab bakin gate ɗin gidan jiri ya kwashe ta ta zube a ƙasa ta kasa tashi kuma daidai nan dini daga cikin gidan nemanta. Kamar an hankaɗo shi tana ganinsa ta fasa gigitacciyar ƙara tana ihu ta soma ƙoƙarin miƙewa tsaye amma ta kasa cikin kuka ta dinga cewa, “No, please wayo yaye ka tausaya min.” Ganin yayo kanta ba tare da ta shirya ba ta ce, “Don Allah ka tausaya min zan faɗi gaskiya wallahi ba Morris ba ce, Sumi ce ta fara kai ni inda aka zubar min da ciki.” Ya sauke mata wani mahaukacin mari wanda ya sa zinar ta soma ganin dobul dan ko shi dini dishi-dishi take ganinsa. Tun yaushe kike shan maganin hana ɗaukar ciki da ban sani ba? Tun shekara biyar tare da nuna masa ta biyar, sai kuma ta sulale wajen sumammiya. A hankali ya zube gabanta tare da sanya fuskarsa cikin tafukan hannun shi yana kuka mai cin rai tare da ya sanin auren Zinat. Da ƙyar ya iya cire tafin hannun shi yana kallonta, hawaye kwance a fuskarsa, ya ɗago ta ya rungume ta a jikinsa muryarsa na rawa ya ce me yasa Zinat, me yasa kika zaɓi kimin haka? Why me? Me na ya miki kika gwammaci ki zubar min da shi alhalin kin san ina son abuna. Ganin har lokacin jini bai tsaya ba ya san shi kenan ya sake rasa abin da ke cikinta. Ya sake jin haushinta ya kama shi cike da tashin hankali ya yi filingin da ita tare da miƙewa ya cikin gida. Ruwa ya ɗauko mai masifar sanyi ya shiga tsiyaya mata a jiki amma san bata motsa ba. Ɗaukanta yayi yayi ya yi ɗakinsa da ita. Yana shiga ɗakinsa ya kwantar da ita akan gadon sa ya ɗauki waya ya kira Dr. Sarah. Please doctor ki zo yanzu gidana I need your help. Ta ce okay I'm coming right now. Sannan ya kira Faruk ya ce ya zo yanzu yanzu gida ya same shi. Ya yi hangin ɗin kiran tare da ajiye wayar. Kuma har lokacin Zinat na kwance ba ta ko motsawa. Ko minti ishirin ba a yi ba sai ga Dokto da Faruk a tare suka shigo cikin compound ɗin gidan. a firgice suke kallon jinin tun daga kwamfan ɗin gidan har falo kai tsaye faruk ya shiga neman layin dini haka ma dr saira kiran faruk ne ya soma shiga dini ga na a falon ƙasa ka hawo sama ka same ni a na kafin fk ya katsa wayar dr jin da wanda yake wayar ta ce don allah ka ce masa ga dr ta zo fk ya sanar masa ya ce ku shigo tare babu abin da ya ɗaga musu hankali kamar yadda ko ina ya kace kaca da jini a gidan Kasa sawa cikin ɗakin FK ya yi bayan ya buɗe ƙofar ɗakin sai doctor ce ta yi ƙarfin halin shiga. Kuma har lokacin Zinat kwance take bata farka ba. Wani irin kallo FK ke bin dini da shi ga Zinat kwance duk duk ilahirin jikinta jina-jina da jini. Da ƙyar Faruk da doctor ke tambayar abin da ya faru wanda already tun kafin dini ya ce komai jikin doctor Saira ya gama bata ainihin abin da ya faru. Dini ya kasa cewa komai sai girgiza kai yake. sai lokacin FK karfin hali ya karasa ɗakin yana kallon zinar da ke kwance rai a hannun Allah. Zuciyar FK ce ta buga sakamakon ganin yadda gaba ɗaya zinar ɗin ta sauya. Ƙwararren wanda ya santa ne kawai zai iya shaida ta. Karo na biyu da FK ya sake tambayar Dini ya ce me ke. Me kamata Dini? Da kyar ya buɗe baki ya ce abortion ta yi FK. Zinar ta zubar min da ciki. Ga maganin hana ɗaukar ciki da take ta faman ɗirkawa cikinta har na tsawon shekara biyar. Hawaye ya biyo fuskarsa bayan ya gama maganar. Ita dai dokto tana tsaye tana kallon zinar da ke kwance sai yadda Allah ya so da ita kuma tana sauraron duk abin da ke faruwa rashin ba a bata damar taba zinar din bane yasa ta sa ta ci gaba da tsayuwarta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai FK ke furtawa hankalinsa ya matukar mugun tashi da jin abin da Dini ya ce abortion ya sake maimaitawa sannan ya ce Mutuwa ta yi ko Dini ya girgiza kai alamun bai sani ba. FK ya dubi dokto da ke tsaye har lokacin, rungume da hannunta a kirji ya ce, Kin ja kin tsaya I think abin da ya kawo ki kenan. Eh dama jira nake. A ban izini, a zafafe FK ya ce, To, an baki, please ki duba mana ita, yanzu mu san halin da take ciki. A hankali sai da ta karasa gabanta sosai ta ɗan tsugunna. tare da ɗaga mata hannu tana filin ɗin numfashinta sannan ta fito da kayan aiki cikin ƙwarewa da iyawa.